انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما kadai abin bautarku na gaskiya ya ku mutane shine Allah wanda babu wani abin bauta da cancanta sai shi iliminsa ya kewaye komai babu wani abu wanda yake kubucewa iliminsa